tafe da karin bayani. To Zara yaya azumi yake da wannan zaman da har yanzu muke ciki da kuma al'ummar da ke shigowa karfe takwas. Gaskiya alhamdulillah kin san ana ta ruwa saboda haka garin akwai ni'ima. gode Allah. Jama'a shirin namu na yau na kunshe da abubuwa daban-daban kama daga zantawa da wakilin sashi Hausa ta da 'yan mata. Har ma yanayin kasuwanci da cinikayya a wannan watan yayin cutar coronavirus. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayan ku na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku kan al'adar kai kayan azumi gidan surukai ko gidan da kuke neman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Starboy Ma'aruf ya ce abu ne mai kyau hakan zai kara maka kima a idon surukan naka. kuma za ka samu soyayya mai ƙarfi daga gare su. Sai saƙon Haris Elkanawe Goran Maji inda ya ce idan har mutum yana da hali ba laifi ba ne idan ya taimaka wa sirkansa saboda addini ma ya hore mu da kyauta da kuma sadaka a kowane lokaci matukar muka samu dama. To sai kuma amsar shi wa Adamu Rijau inda ya ce to wannan al'ada ce mai kyau sai dai kuma ana neman mayar da ita tamkar dole wanda kuma hakan bai dace ba domin ba kowane saurayi ke da karfin yin hakan ba musamman a wannan lokaci da ake ciki na matsatsi da matsin rayuwa. Sai amsar fulo Usman Sharif kwatarkwashi Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe ra'ayi na dangane da kai kayan azumi san bai dace ba duba da ba dan Allah suke yi ba an mayar da shi wata al'ada da za ta sa aure ya samu tawaye daga gidan amarya idan har an gobe yi ba. To Zara sai kuma amsar Usman ɗan kaka ya ce cin hanci ne da rashawa ce a wani gida. A wani gida kuma kyautatawa ne. Abubakar kawu girgir ya ce to wannan al'ada dai ba laifi ba ce amma halin da ake ciki yanzu zai yi wuya a ci gaba da yin al'adar ganin irin halin matsi da al'umma ke ciki. To shi kuma sai falla Usman cewa ya yi ba daidai ba ne saboda yana janyo rigima a tsakanin samari da 'yan mata. Sai amsar Lawal Muhammad Hakimi yi ya ce gaskiya al'ada ce mai kyau amma ga wanda yake da halin yi Ni a ganina don mutum ya yi wa surukansa hidima ba laifi ba ne, domin wasu surukan sun cancanci a yi musu. Allah ya ba mu ikon yi musu hidima daidai karfinmu. To sai kuma Excellency Abubakar Salisu a Rikimi Potiskum matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Yobe ya ce salam yau da gobe. Gaskiya a wannan halin da muke ciki na annobar cutar coronavirus ba za mu iya ba saboda dokar kulle sai dai mu ce Allah ya karbi ibadunmu. baki daya kuma ya kawo mana karshen wannan annobar ta coronavirus a duniya baki daya amin to wato shi dai kin ji dalilin da ya bada <laughs> sai amsar abdul promise ya ce to wata sabuwa to ni wannan al'ada ma ban taba jinta ba sai yau don haka masu yi su yi kokari su daina domin yanzu komai ya canza. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki inda suka ce yau da gobe a gaskiya wannan al'ada na wahalar da mu sosai mu samari da ba dan mu gwaraza ne a fagen soyayya da tuni mu ma mun ture amma wallahi hakan shagwaba budurwa ne kawai. Fatima Habib Ibrahim ta ce abu ne mai kyau kuma hakan na ƙara jawo maka kima a wurin surukanka saboda sun san da ba su da mahimmanci a wurinka ba za ka yi musu ba. To shi kuma Usman Manaka mai ruwa rufuntuwa cewa ya yi a gaskiya a irin wannan lokaci da muka shigo na matsin rayuwa yadda kowa ke neman tallafi musamman na kayan abinci a watan azumi da muke ciki idan har mutum yana da ƙarfi a aljihunsa abu ne da ya kamata ya yi wa surukansa da fatan Allah ya sa damu da duk wata rahama rahama da ke cikin wannan wata na azumi da muke ciki amin. Nasiru Muhammad Gwani Kanti ya ce wannan al'ada ai hakan yana da kyau matuka mutum yana da hali amma idan mutum bai da hali shi kenan ku tashi lafiya. To shi kuma Mubarak Bala cewa yayi ana wata ne kyautatawa ne kawai ba laifi ne idan ka kyautatawa wacce kake so ka aura da kayan azumi. To Amina kin ji kuma shi Umar baban yaya sabon gida ya ce wannan ai ba al'ada ba ce. neman suna ne kawai. Shi kuma Adamu mai nasara wamba daga jihar Nasarawa cewa ya yi. Hakika al'adar kai kayan azumi gidan sarakai al'ada ce mai matukar kyau. To amma fa idan akwai so da kauna. Lukman M. Sale ya ce gaskiya ya kamata a daina. Dalili na shine wasu iyayen da kuma 'yan matan sun mai da shi kamar farilla. Idan kana da hali kai yayi daidai amma wani ba shi da shi su kuma ba sa ganewa yau da gobe sai Allah. To sai amsar Yunusa Tanko ba ni in baka ya ce To babbar magana al'adar kai kayan azumi gidan sarakai wannan sai masu hannu da shuni. A matsayina na talaka ba zan yi ƙarya ba zan faɗa mata iya gaskiya ta ba zan ɗaura wa na abin da ya fi ƙarfina ba. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Khadija Muhammad ta ce tanan kuka bullo dama matasan mu ragwaye kullum suna ƙorafi amma in an kai musu gara su lashe. To masu sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki 'yan mata da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin jin bayani akan yadda kayan azumin bana ya kasance. Masararo barkanmu da sake saduwa a filinmu na yau da gobe. 'Yan mata barkanmu da zuwa. Barka dai. To a yau za mu tattauna ne akan wani abin da ya doso wato abincin azumi. da irin kayan daɗin da muke eh, jira daga wurin samarin ko sun kawo mu anti anti mu ma mu samu namu raba mm. mu samu mu dan samu makula shi ake cewa ko mm. su kayan shaye-shaye ne su dan madaran nan ne su waye waye cikin ku ne aka basket din da ya fara isuwa ne <laughs> ai wani fa abu ya baci ok wallahi bana abu ya baci saboda ni saurayi ma ana ma kai ya tura man budan bakin shi ma ce mun yi wai dan Allah dan annabi baya kusan mai transfer din 1000 awo ya nuna miki ya biya alamun ma bana ba ba za mu a samu ba abin da ya gaya ke ce ma za ki mishi transfer haka ne ya faɗi to ke mu kina ma sa ran kina samu kenan to ni ai Hadiza ban gane ba za ku musu za ku yi halin naku na mata an ce ba fa ku da godiya to ai ba wai ba wai rashin godiya bane ai idan mutum na yi shine zaka faɗa ko amma ai kina budurwa ai za a baki kayan azumi ai masamarin da ne ko in ce iyayenmu na da su suka ji daɗi ko daɗin soyayya amma yanzu samarin yanzu da makonciya ah. makonciya yawa sosai da suka miki da zaki ce musu mako ai ina bayan ce jerin jerin basket ya dinga ah, zuwa gidan ku jerin basket ina ganin ina an makuwa ne bai riga da ya karasu ba to ina ganin hakan dai amma a ce mata tsala tsala da ku ba a kawo kwandon kayan A ina faɗa miki da ne ake wannan sir madan basket da ne kayan sallah menene menene yanzu mazam akwai wani abu da duk da suke kafafen sada zumunta da suke posting musamman facebook ai whatsapp afuwan ana cewa zaki ga maza suna sa a cewa a ce wai an gama me an gama kuma ko wanda wani sai ce wai an gama to me an gama alamun an gama shine an gama ba da ramadan basket ba za a kara ba ko daga bara duk wani matashi da duk wani matashi da aka san matashi ya rubuta wannan abu a status din cewa an gama to kin san cewa baki da komai a hannu to an gama daga bayan haka an gama to sai a rubuta isfa rubuta sunan makarantun jami'o'i to wani sabon salo ke sabon salo yanzu da matasan yanzu ke shi yasa mu yanzu ni namiji idan ka shirya kawo ramadan basket ka hada mun komai da komai mm. to ka tabbatar zaka shirya tarba zaka samu tarba na musamman ranar sallah amma har idan saurayi na bai kira ni ba ba wani sako wani abu baki ji alaƙa ba ban ji kuma sannan ki ga ko bayan sallah ne shi to ya rubuta mara ha abada au kwadayi ne dama abin da kwadayi kyauta kyautatawa ne ba zai yi in ga an makawata ne a kimin to kowa ai da karfinsa a a ko da ke kuma abin al'ada ce al'ada ce haka duk mu mun taso in ce ko irin da muka taso iyayenmu suna bamu labarin hmm. samarin su irin na daɗin nan ana musu wannan hidima ana hidima yawwa a aika gida to yanzu ma sai dai ki ji saurayin to yanzu ma dai ki ji samarin suna cewa ai yanzu yan mata su suke ma samari ramadan basket ba ba samari ke ma 'yan mata ba. Ai wannan lalacewa ne. Babban lalacewa kuma suna bugun girji suna fadan haka? Shi komai sai ki ga a kalle ki a ce miki ya na ji shiru ban ga Ramadan basket ina ba. Suna sa eh su suke sa ran keki musu ba wai su su miki ko kuma su jira idan an sha ruwa ki kawo musu abin shan ruwa oh, su ba su kawo ba mm. ko kwai nan crate ɗaya kwai kwara ɗaya nan ma su kawo miki su kawo gidanku ba amma suna sa ran idan an sha ruwa ke ki dafa musu ki kawo musu haka yake so a bashi matan to ina ganin kila daga an yi magana sai su ce wai kwaɗayi ko kuma a ce wai ai haƙƙin iyayenki ne kar wani ya shiga hurumin da wani a ce wani hurumin iyayen eh, iyayen da kamar misali ya eh, ina da dai saurayi na ne yanzu akwai irin mutane masu da abubuwa online business din nan mm. ya kamata akwai abubuwa da ake dan sawa a kwando ana shirya komai da komai ka sai ma ka da kofuna da kawai aikawa za ka kawai ka aika ni fa saurayi na da zamani ne ya kawo da hoto na ba za ka gan shi ba zan yi blocking ka hatta wankan sallah na ma ba za ka gan shi ba a ah, da an mishi ruwa sakamakon wannan da kauna in gara ramadan basket na gane idan da kauna ka kawo min ba zai a ce ana wannan ramadan basket tun ki gama azumi kwanjalan kwanjalan ba tun tiri sai a yanzu sai koko da kosan da aka yi a gida sai a yanzu maza su zama hannun su wa wannan ramadan basket ba a yanzu ai samari sun fara rabuwa da yan mata sun fara fada shin banza A fushin shi ne da fada kenan haka nan sai a fara fushi ke baki laifi ba ba wani laifin sai ki ga an dauke miki wuta wani ma ba zai neme ki ba sai ranar sallah wani ko sai ranar jajibarin sallah sai ki ya kira ki a ah, ya shirye-shiryen saboda yana sa wannan ga abincin sallah a hana an duke ka kuma an hana ka kuka an hana ki na um, azumi sannan sallan ma ba a miki ba a miki komai ba ah, sannan da ya ce ai wannan shirin da suke yi wannan shirin da suke neman ka a yi ranar jajibarin sallah ko kuma ranar sallah saboda suna sa ran zaki da ko musu ki kawo musu abincin sallah ya kawo ki to bai kawo ba yana sa ran zaki kawo da muhimmancin da ya ba al'ada duk da dai zamani ya canza kuma al'ada ma kan sauya da zamani. Ka wannan gaskiya ne bari dai mu koma zauren namu da ko iyaye na shiga wannan al'amarin. Wannan shirin da suke neman ka a yi ranar jajibarin sallah ko kuma ranar sallah nan mm. saboda suna sa ran zaki da ko musu ki kawo musu abincin sallah. Ya kawo kenan. To bai kawo ba yana sa ran zaki kawo. Oh Allah. yanzu haka al'amarin ya Wai tun tunda al'ada ce manya ba sa shiga tsakanin su dinga ya musu abin da ya kamata a dinga yi ne eh to eh yanzu dai kin kamar misali tunda shi ma ai toshi ne eh to yanzu dai mu dai abin da zamu ga ga dai yanzu yawancin abin shine saurayi an riga an sanka a gidanmu an san kana zuwa kake zuwa guri na ya kamata ka rinka kyautata mu kuma akwai akwai da sai wannan an san ba a san shi ba a cikin gidan mu ya kawo mu dole a tambaye mu wa ya kawo mu me yasa da ya kawo mu bai bai zo na kawo shi gida ba kaza kaza ne kama a sa eh wani akwai amma tunda dai an san ka a gidan mu dole ka nuna mun kauna guda ai wannan ya ma fi cin rai wanda an san ka a gida an san ka a gidan eh tunda amma an ba ka kawo ba ni idan baka ni idan ina tare da mutum wai dan bai kawo min Ramadan basket ba ba zai dame ni ba mm. saboda ba zai dame ni abin da yasa nace ba zai dame ni ba saboda ni ma ba zan ba mu kaina wahalan in ce wai zan maka wani hidima ma ba kin ga ko idan ka kawo dole zan ce zan yi hidima amma idan baka kawo ba ba zan ce maka komai ba amma ba za ka ga canji an ce a kyautata yana. yau gwara kyautatawa na da kyau daga an yi magana idan ka ce kyautatawa ne sai ka ji an ce matan nan kwaɗayi mata sun cika son abin duniya ai hurumin iyayenki ne ba hurumin mu bane wato wannan ba su san ba hurumin iyayen yau gwara ne hurumin iyayen aiki ne ba masa ba duk wani soyayya ba su sani ba a baya ba su sani ba sai yanzu da azumi yanzu a fara ce miki to ni dai ba zuga nake yi ba mm. ni dai ina tunatarwa ne dan na san a bisa al'ada shekaru aru aru a kasar Hausa namiji yana kawo dan ihsanin azumi ya aika gidanku in dai har an san da zaman shi mu ba haka muka taso iyayen ku ba barin iyayen ku su shiga al'amarin magana auratayyan ku ne shi yasa yanzu mazan suke muku abin da suka ga dama a'a yanzu namiji zai zo ku kwashe wata ya san ba shi kadai bane kuna su muna soyayya da shi kuma shi ba da aure ya zo ba mutum gani dai idan namiji ba da aure ya zo ba me amfanin zuwan shi gurin ki sai ya kama kanshi to mu yanzu muna sa akwai wani mazan da ga suna mana zancen soyayya suna mana zancen soyayya kamar me kamar me kuma me dole idan kana so na eh ka san kana so na eh ne wani ma ina son ka dole ka ta mun daga azumin nan yanzu dole ka bani ka ta mun abubuwan azumi kayan sallah na amma kana ɗaya zaka min kana biyu ne kika samu a ciki da kuɗin ma za ka sallah ba dole daura maka wanda ba iyalinsa bane a'a fara yi da ko yana burin zan zama kuma dai haka ne to amma kin ce a hada miki hada kayan wane ne hada mene ne shine ne a sarki san cewa yana sarki mm. to ke me naki me zaki iya miki a naki bangaren mace zan kyautata min yanda ya kyautata min ma idan sallah ya zo zan mai girki idan na mai girki zan yi wanka in yi kwalliya mai hotuna in tura mai ya gani ke shi kenan ke ma ya ce da alƙali bai ci ba abinci kudin ki bai bayanin a to idan za a yi maganin kudi ne shi ya isa yi daya aiki nake yi idan ma za a yi maganin kudi ne shi ya isa ya biya ki abubuwan da kike yi mishi ai namiji ba ne kike mishi namiji ba an bai asali an bai sha wahala ba ai ba namiji bane wallahi wato ba soyayya aka yi to amma an ci ayyau dana ne kuka yi kuye muku yawa kai ya zo ya saki jiki ya dinga hidima ya dinga hidima ya yi na azumi ya yi na sallah ya yi na biki ya yi na waye sannan kuma duka wannan sai mai duka wannan suke faɗi ba sa gane cewa matan mutum kabarin shi. A to ai wannan wani ma shi ma kabarin ta ne. <laughs> Mijinta ita ma kabarin ta ne. Ah, amma dai to, amma dai like yanzu mu fa yanzu maza a shirye muke. Hmm. Idan za mu shirya da kai, ka shirya mun Ramadan ba sai ka nuna min irin kaunar da kake mun. to kamar da ni da ni wai ake hada wani a cikin wannan shi shi kwandon nan na Tunda yanzu zamani ya zo an dan samu canji amma a da ya ake to eh to a da akwai matan indomi madara milo su kwai dan je kayan da dai zaki ci dai ki dan wani mure irin dan daɗi yadda zaki dan ji daɗi da azumi dai dama dai gashi nan ga azumi ne mu ko to kina da mata kuma ba watan ce ba na biyu zake na to me ne a tun yanzu dama ya kamata ya fara ya fara ya fara gwadawa ko tun yanzu ya kamata ya fara gwadawa ya kai can nan ma ya dan ni ban ce lallai sai wanda ya kama abin da kama ba wannan matar ka ne amma dai ka dai kyautata mm. yanda za ka siya a can ma sai ka dan kullo mu yar leda na na kawo mu kana mu irin kaunar da kake amma an ce wani lokaci iya kudin su iya shagalin su idan ba su yi da yawa ba shi ma raina kuke yi daidai tsaki daidai tsaki ba wai raini ne. ai shi ma kyauta shi ma ba ya ta in dai da gaske ta ai ya san ya ta zo aje saurayi kamar ni yanzu ko sai kam wani indomi mm, kwara biyu guda biyu da wani da rabin kret din kai tsakanin kai da wannan indomi guda biyun gwara ta ma bar shi kawai san ma baka yi ba yawwa me wannan indomi guda biyu an ai shi shi shi kyauta baya kadan baya kadan amma kuma ai kai ma ka san abin da ya kamata to kai ma yanzu wannan abin fa shekara fa su abso shi a shekara ne gaskiya ne ake yi da shi ne da jika abin da ya kamata za ka yi wasu ma da wannan din eh, dankalin turawa ake kawo ah, ga shinkafa buhu me idan kuma samu dangana idan ya muku da azumi kuma ku ce sai yayi kayan sallah a ko ba sai ko dai zai dan yi bari ne sai abin sallah ba maganar ta ba amma dai na azumi din ne gaskiya shi ya zama wajibi Allah eh to shikenan yanzu saboda a sasanta a tsakani su masu ruwan su dan saki aljihu ko kuma ku dan daga dan daga masa kafa me wani shawara za a bada don a ƙara inganta soyayya don kada kayan azumi ya kawo rikici shawaran kenan idan kana neman yarinya ka dinga kyautata mata ba a ce wai ka kashe kanka wai don ka faranta mata ba amma abin da ya kamata duk yadda ka kawo mu mata duk abin da ka kawo mu mutum in dai kana son namiji duk abin da ya kawo maka za ka karba ka yi godiya ko mun kaɗan ɗin ko mun yawan za ka wata da musulmi a faɗin duniya ke ƙara azama wajen ibada a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da aka shiga wannan wata mai tarin albarka, farashin kayan abinci ya ƙara hawa musamman ma ganin yadda ake rurrufe hanyoyi. Ba shiga ba fita daga jihar Borno saboda annobar coronavirus. Ga rahoton Husaina Muhammad akan wannan batu. haka dai jama'a suke ta yin siyayyar kayan abinci a babbar kasuwar litinin da ke cikin birnin maiduguri wanda aka fi sani da monday market kamar yadda aka saba siyayyan kayayyakin abinci a kowace shekara idan watan ramadan ya karatu wannan shekarar ma abin haka yake domin kuwa jama'a da dama suke tururuwar zuwa kasuwanni daban-daban domin yin siyayyar kayan abinci saboda tunkarar azumin watan ramadan Farashin kayayyaki ya karu a kowace kasuwa kama daga hatsi, masara, shinkafa, tsamiya, gyaɗar kunu da dai sauransu. Jama'a da ke shigowa cikin kasuwar yin sayayya suna korafin yadda farashin kaya suka karu. Farashin kasuwa da kawai da abun ya hau ma triple double mutum abin da za a saya dubu daya za a ce dubu uku. abun dubu biyar za a ce dubu goma to gashi mutane duk ba kuɗi aya ya yi tsada da muna sayan hatsi kwano ɗari biyu amma yanzu gashi kwano ya koma ɗari biyar shinkafa da muna siya ɗari uku da hamsin yanzu ko ka siya ko ka bari kwano ɗari biyar 'yan kasuwa tambaye su me yasa suke ƙara kaya kuɗi dalili kwanakin baya na siya wake sha kaɗai naira ɗari biyu da hamsin yanzu kuma na zo siya a naira ɗari biyu yan kasuwa ne abin da za mu iya ce musu sai su ji tsoron Allah gabaki ɗayan mu saboda gabaki ɗayan mu al'umma ɗaya ne kuma gari ɗaya saboda ba za ka ci wani buri bai idan haka ka ƙara ɗan uwanka farashin kaya lokacin da yake neman taimako ka taimake shi Allah zai taimake ka. sajent Usolo Sunday ya ce kayan kasuwar sun yi tsada matuka a da ya saba siyan doya guda biyu akan naira dubu daya da dari biyar amma a yau farashinsa ya karu zuwa naira dubu biyu da dari biyar To koya masu sayarwar suke ganin yanayin karuwar farashin kayayyakin? Yanzu ba zancen farashi ba tun da kafin a sa kofi wannan muna cikin matsala motoci ba sa zuwa kuma mutane suna cikin matsala sosai abinci da kudin su ma ba sa samu su saya. Zuwa ba daɗi ga azumi ga kuma kayan mu ya riɓe. To ba da mun can ba sai ba sayarwa. Abin shigan ba a magana. Mutuwa ai ta zo kasuwa. Maganan cewa yin wa ma kawo ba zuwa da masu sayarwa abinci babu baya ga sayayyar da mutane suke yi saboda tunkarar azumi suna kuma yin siyayya saboda yadda za a zauna a gida na kwanaki goma sha hudu a dokar da gwamnati ta saka na hana zirga-zirga saboda bullar cutar coronavirus a jihar Barnan Najeriya.

ato ko da kosai ko. To ganin yadda annobar cutar COVID-19 ta shafi musamman sana'o'i ƙanana da manya. Baraka Bashir ta ziyarci wata mata mai kosai a Kano wacce ta saba cinikin kasuwar kosai a watan Ramadana domin jin irin fargabar da ta shiga. Na kai shekara talatin ina kosan nan. Na yi auren 'ya'ya, na yi auren jikoki da wannan sana'a da nake yi. duk yara na dama suna marayu lokacin da na fara sana'a illa maralan ya zo cinikin ya fi na da amma yanzu mun shiga wani kangi sunana malama asiya haruna ina sana'a ko sai a kano unguwar sani mai naki karamar hukumar gwale ni yaran nan sun suna mutsi mutsi uban su ya mutu ya ban musu nake ɗawainiya da su na yi sun yi makarantar boko sun yi ta islamiyya sun yi ta allo ba inda ban kai su ba ga ɗawainiyar yan uwa ga ta 'ya'ya shekara biyu kenan ma na aure da aka yi wani dan aure wan wannan da ike gabana shekara biyu kenan aka yi masa aure saboda haka alhamdulillah mun gode Allah ga kwano uku da rabi nake amma yanzu in lamarana ne ina yin kwano biyar ina kuma kara dankalin saboda in lamaranan ya zo cinikin ya fi na da saboda akwai waɗanda suke saye su zai sha ruwa a gidansu kowane rana ina yin dubu bakwai dankali dubu biyu a lamarana saboda haka yanzu ai ka mun shiga takura an shiga takura yanzu sai dai Allah ya warware mana wannan kangin da muka shiga kowa baya ji daɗi sai dai Allah ya mana maganin abu Allah ya kawo mana sauyi na alheri ai ba yanda za ka yi baka da yanda za ka yi baka da mafita sai abin da Allah ya yi mata da suke zirga-zirga yi tunani allah da ya dora shi zai yayi kuma ba abin da ido da zama inda cutocin nan dai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma allah ya yaye wa al'umma sai dai allah ya yaye mana Allah ya sa mu dace ga dai lokaci na karatowa amma albarkacin watan Ramadan ga wannan nasihar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin Zangon Tamale Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki to Allah na so mu ɗauki wannan ne sabili da ya buɗe mana wata kowa da za mu mu samu ƙarfin halin muna tuna da talakawa cikin mujtama'an mu na rayuwarmu na duniya ka yi ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi ka taimaka musu to ashe azumi ya buɗe mana ƙofa mai ƙarfi babban ƙofa wanda yake za mu kasance masu yin alkhairi muna taimaka ma bayan Allah talakawa da waɗanda yake marayi da waɗanda yake sun tsufa ba su da masu dubansu waɗanda da yake cikin mujtama'a ba su da ƙarfi ba su da iko masu ƙarfi su taimaka musu to azumi kofa ne wanda yake in mun rika haka banda ni'iman da za mu samu na lahiya domin mun rage cin abinci cleansing ne kaga ana wanke mu ana tsarkaka mu da haka nan don rashin cin abinci to in mun iya muka rika haka nan halayya mu na kirki muna tuna muna taimaka ma juna wannan zai ba mu rayuwa mai haske a nan duniya kuma gobe kiyama ko na ɗayan mu kuma eh, yana cikin aljanna eh, da fara'a yadda ya kamata kuma allah ya samu dace allah ya sa duk duniyan baki ɗaya yawan ka duba duniya ko ina ya ya mutse ana cikin bacin rai to ba komai ne ba rashin tabbaka horon da annabinmu ya ba mu game da manzancin da ya zo da shi ne domin an mun ji tausan juna kamar wani wuri da yake ce mana cikin hadisinsa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wanin ku ba zai samu cikakken imani ba fashe ka so dan uwanka da abin da kake so ma kanka to ai kaga ashe in muka so juna da alkhairi in kana son alheri ka so dan uwanka da alkhairi in baka ka son abin da zai bata maka rai ba ka bata ma dan uwa rai mu nuna ma juna soyayya in mu rika hakanan al'amari da dama zai sake ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Insha Allahu mako mai zuwa za mu ba wa samari damar mayar da martani. madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokin aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu kabi da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a sha ruwa lafiya.